Bismillahir Rahmanir Rahim. Namiji kenan kashi na biyar. Ai ban san lokacin da na jifa da wayar ba cikin ɗakin momi na shiga ina kuka. Tambaya ta take yi lafiya amma na kasa ba ta amsa. Momi Sudan ba shi da lafiya shi da Fusam. Momi bana na so na rasa su gaba ɗaya ke layi ma mutane shiru waye ya gaya miki cewa daga cuta sai mutuwa. Banda sakarci irin naki wani asibiti ne ma cikin ruɗani na ce wallahi momi ban sani ba. wayata na dauko na ce bari na kira Raihana din bugu ɗaya na samu Raihana ta dauka ta ce kin kyauta yar uwa akan me zaki azabtar da zuciyar yayi sultan ke kashe wayar ki kinga irin san da yake miki kuwa ina jin ko zulfa uba yi wa irin sa sister ki yi hakuri ki saurare ni baki san abin da ya faru ba Humaira na sani ba dai akan rufai Rufaida bane ba in na ce mata to ki kwantar da hankalinki kamar kin yi bako ya mutu rufai da babu eh, rufai da ba kalar yayin su don bace ba asali ma ya tsane ta saboda halin ta ya bambanta da na zulfa'a kuma ke ce za zaki dawo masa da farin cikin sa ke ce mutum da ta dace da shi sai kuma kin yi da gaske saboda yayin su dan bai rabu da zulfa'a ba zara idanuwa ne na ce ban gane ba Rehan kwarai saboda ɗakin sa falon sa ko ina eh, hotunan su ne ke kaɗai za ki iya saka shi ya cire su da kyakkyawar soyayyar ki momi dai kallo na kawai take yi da naga kallon yayi yawa ne na ce yanzu kuna wani asibiti ne muna almadina hospital yanzu haka bacci yake yi to ina kan hanya ganin nan zuwa katsewar ne wani karamin wani kazamin hararar momi ta jefa mini ana maganar marasa lafiya kun bige da hirar ku ta yan mata momi wai suna wai suna almadina sai ki shirya ga abin kari cin ki dauka ki kai musu ai ba tsaya bata lokaci ba nayi wanka na dauko a baya ta baka gilane ya fa fuska ta ko hoda ban iya shafa mata ba muka tafi a cikin dan kwando na jera komai kafin mu tafi sannan muka fice cikin kankanin lokaci na isa tafi nake cikin cikin wajen harabar asibiti din A ɓangaren dama na shiga wani farin ciki ne ya lullube ni ganin fuskar gwani na amma kuma sai na ga babu kowa a ɗakin. Ina Rihanna ta tafi da sauri na ƙara sabe ɗin na ajiye basket ɗin. Fuskar fusam nake aikawa sumbata. Dagowar da zan yi na jiya Sudan ya ce Fussam ce kaɗai mara lafiya? Nima ina buƙatar nima ina bukatar taimakon ki ina bukatar kulawar ki rufe fuska ne nace haba dan girma dan Allah da girman ka da komai kin ga bayan wannan dai ya kamata nima ki zo ki bani kulawa nan da kika ba fusa tashi ya sako cikin isa da kasaita sai kai min kis na je zai kai min kis ne na ji karar kofa wata matashiyar mata ce tsaye wata shekarunta ba za ta wuce ni ba kyakkyawa ce amma ba can ba chocolate kalo ce hannunta rike da basket kallon kallo muka yi da ita lokaci guda na ji kishi na neman kawo mini bara dubana na na kai ga yayi sudan na cewa ce ce wannan adabarbarce ya ce rufai da ce kanwar mahaifiyar fusan ban yi niyyar abin da na yi ba amma ba ni da yanayin da wuce in yi haka din rungume sai na ce bismillah baiwar allah kin wani coge a bakin kofa yaƙe ta yi min ta ce ba zama na zoyi ba ciki ta karaso ta raɓe mu ta ajiye basket ɗin ta juyo ta ce shirye-shirye baya hana mutuwa don haka duk sauran unguwar zoma ta bari dai a yi haihuwar ban ce da ita ƙalaba na bitar da na mujiya juyawa ne muka haɗa ido da yayi sudan ya ɗan kyafta mini ido ni ma na maida mai da martani ɗaukan fusam na daidai da shigowar rihana lokacin eh, likita na biye da ita sannu fa dakto dariya ya ɗanyi da yake likita ne mara son hayaniya oga na ga alama ka da sauƙi Allah ya sa ba madan bace ba ta haifar ma da wannan abun ya sudan ya ce doctor kamar ka sani ita ce dariya ne na rufe ta to na sallame ku yanzu za ku iya tafiya gida ka samu hutu sosai min a masa hannu ya suka gaisa Rehan ta ce na ga ta ita ce na ga rufai da yaya amma a ce yarinyar nan ta kasa koda ta gaishe ni yaushe ta girma haka gaskiya ba zai yiwu ba a ce yarinya kamar rufai da bata da tarbiyya sannan a ce ka aure ta gaskiya ba zan yarda ba haka kasan hajiya haka kasan hajiya ya ba ta son mace mara ɗabi'a ka sani kuma na san wata rana sai ta nuna ma hajiya kalanta kuma ka san dai yadda dai take dai ba za ta taɓa ɗaukar hakan daga gare ta ba don cewa za ta yi don cewa za ta yi kamakance ne da kaje ka ɗebo kiyashi o Raihan cewar yaya Sudan kin ga dan Allah dan annabi ki rabu da ni ban taba jin sarrafai da ba kuma ba zan ji shi ba yau zan je in yi musu magana jifa ina da eh, jifa fa ina da wacce zan aura me min zafi da zan ɗauki zulfa'a da zan ɗauki rufaida bara gurbi lokaci guda na ƙara ji na wani kaina ya ƙara yin sama kusa da ni ya matso yana min wani irin kallo wanda tsikar jikina sai da ta tashi mu je kowane Raihan ta ƙara da cewa wannan basket ɗin almajirai zan bawa wa ni ban ma yarda da shi ba haka kawai a yi wa ɗan uwana a kuma a zo mai asiri har ƙofar gida suka sauke ni na yi kiss a fuskarsa cikin cikin shauƙi suka wuce inda gidan su zulfa a yake cikin falon baƙi suka zauna raihan ta yi kicin kicin da fuska ta haɗe fuskarta kowa ya miƙo hannu fusam sai ta fassa ihu mahaifin zulfa a nema da umminsa ta samu ta je wajensu nan dai suka zazzauna abinsu a wannan zaman da suka yi ne aka sasanta da mahaifin su da akan cewar ya yi haƙuri ya haɗa su dukka ma ya aura mana idan hakan zai yiwu hakan nan ba biyan da sutan zai yi amince da tayin na mahaifin zulfa'a haka nan hidima ta taso gadan-gadan ana ta hidima magunguna kam da haɗe-haɗe na sha su kamar mai wacce nima nake shirye-shiryen zama amarya har na zo na daina sha ƙawar momi ce ta zo daga abuja ta ga magunguna iri daban-daban ta ya fuska ta ce wai har yanzu ku ba ku waye ba wayannan duk tsohon yayi ne a lokaci da dama ma har illa sukan yi wa mace kuma ana ta faɗakarwa dai bari zan yi miki wani haɗi wanda a kowane lokaci zaki iya yi ba tare da an san yanayin da kike ciki ba musamman ke da kike shirin shiga gidan mai mata nan fa ta zauna ta ringa koro mini bayanai har da shawarwari masu matuƙar fa'ida madara fake da dabino da kwakwa da zuma da kankana ake fafe cikin kankanar a daka dabinon a zuba a haɗa komai da komai a ciki tabbas akwai daɗi kwarai sannan ba sai na baku labarin sauran zancen ba ana yi gobe bikin Raihana ta kira ni ta ce Humaira karki sake ki yarda akai karfe shida ba a kawo ki ba saboda na ji kishin kishin din cewa sun rufe da sun kudura aniyar cewa ita ce za ta fara shiga gidan kuma yin hakan zai sa ta zama uwar gida saboda ta juya ki yarda take so Zara ido ne tare da cewa to yanzu lalle lalle ake mun wai su wai sa'ati ka shiru har yanzu ko dai ba za su zo bane ba kuma sun san cewa su ne kawaye na tunda ke kina hidimar gida kuma kin ga Humaira kafata ta tashi ciwo take mini sosai zara idanuwa ne cikin tsoro na ce yanzu yaya za a yi kenan hakan zan yi manaja har a gama biki da yake mutanen yola duk sun halara, da yan garin su dadi suka dauke duk wata hidima Rehan ta ce naga an kawo kaya amma amma wai har yamma ta yi ne salama muka yi da yamma aka shirya liyafa na duk abubuwan da ya kamata ban san kayan akwati ko guda ban sa kayan akwati ko guda ɗaya ba da yake al'adar gidanmu ne sai yarinya ta je gidan miji za ta saka kayan akwati ana tsaka da shagali ne kwatsam sai ga rufai da sanye da wasu iriyan kaya kamar uwar turawa ita ma guri ta zauna ta nemi waje ta zauna yan uwanta sai wani mazurai suke yi kuma event din mu muka hada ba an ah, ba angonta ba da yake bata san da yake ba su da tunani sannan kuma sun yi batan basira yasa suka wanke kafa suka zo sudan ko kallon su bai yi ba illa iyaka wani mayataccen kallo da yake yi mini saboda wani kyau da shi da shining da nake yi hajiya falmata ta kware wajen iya gyaran jiki dan ita ce ta gyara ni tsaf abuna an yi shagali mun taka min yi rawa mun cashe saboda tsabar kunya ai juyawa ne na nemi rafai da na rasa banda abin rafai da meye na zuwa inda ba a gayyace ki ba ko banza ta sha buhun haushi ai motoci na gani na faɗa ne suka zo suka kwashe mu sai gida cikin eh, sai gida cikin motar ne Rehana take gaya mana cewa karfe hudu za a zo ɗauka na gobe To na ce mata ranar ɗaurin aure na ga ƙawaye waɗanda aka daɗe ba a haɗu ba ciki har da ‘yar uwata Aminiya ta Zainab Suleiman ita da kyakkyawar ‘yarta Suhaila. An ci an sha kowa ya ga momi eh, kowa ya ga kowa ya ga momi dole ya ƙara kalanta saboda tsabar kyan da ta yi misalin karfe sha ɗaya na safe aka ɗaura aure na da yayi sudan akan sadaki dubu ashirin dukiyar aure dubu hamsin tun da aka ɗaura aure na ji wani imani ya ƙaru a cikin zuciyata gaba ɗaya na shiga damuwa wanda baya rasa nasaba da zafin rabuwa da iyayena misalin karfe uku da rabi ne muka yi waya da yayi sudan hello amarya kunya ce duk ta kama ni na rasa me zan ce ki shirya raihan ki shirya rehan ta ce karfe hudu za a ɗauko ki muna hanya to kawai na ce amma gaba ɗaya na daburje ta fasiki da abincin bikin su wanda ya zame mana al'ada taruwa aka yi kowa yana tofa albarkacin bakinsa kowa da nasihar da yake yi mini falan dadi muka ce ina kuka waiwai wanda sai da na saka shi kuka kowa sai da ya tausaya mini ki je ki zauna da mijinki lafiya humaira kar in ji kar in gani ni ko me zan yi banda kuka dadi ka yafe mini dan Allah dadi ya ce mini humaira baki yi mun komai ba ai tashi muka yi lokacin motoci har sun izo Zainab Atika su Aida su ne a cikin motar da nake ina jin tun da nake gidan duniya ban taba kuka irin na wannan rana ba Bamu zarce ko ina ba sai gidan su yaya da ke GRA abun gwanin ban sha'awa an karɓe mu hannu bibiyu ni ko na ci kuikuye fuska na banda da majina babu abin da nake sharewa falon hajiya aka kai ni aka aka bata amana ta nan fa ta ringa sa mini albarka nan fusan ta dafe mini ta dole tare zamu ci da ita hakan nan muka fice muka tafi shashe na tare da ita katon bangare ne zaman mutum biyu falo hudu ne kowane bangare falo biyu da dakuna guda uku wanda sun sha kaya ni kaina sai da tsarin ɗakin ya burge ni da yake ya haɗu da gwanaye masu eh, masu kula da waje wajen shirya kayayyaki da yake an yi jere an yi komai nan tsofaffi duk aka mai da su sai Zainab da Atika da Su'aida wanda su ne kadai suka rage sun bani shawarwari wanda tabbas duk macen da ta tsaya a wannan turbar to babu shakka ta dace misalin karfe bakwai ne aka tafi ɗauko rufaida har Sudan a eh, a labarin da ya zo mini tuni na fara addu'a saboda wani kishi da yake neman ya yi mini illa ina cikin wannan tunanin ne na ji buɗa Raihana ce ta shigo ta ce Raihana ce ta shigo tare da cewa matar mu dole ki zama yar gaban goshi ga can yan uwan Hajiya na cewa wannan amaryar babu kunya ko rufe fuska bata yi ba ita ce a gaba sai wani washe baki take yi tunda naga Zainab ta yi murmushi ta ce Humaira tabbas karki yarda maganar da na gaya miki maza ki tashi ki je ki yi mata sanni da zuwa ta san cewa ke ce a gaba da ita yan yan yan buɗe-buɗen nan da suke yi zaki ga duk sun daina sun nutsu mayafi na ɗauka ƙafa ta sanye da takalmi lafiyayye ƙwaras-ƙwaras kawai nake yi ina cikin wannan takun ne ai tuni kallo ya koma kaina ba ƙaramin razana rufai da ta yi ba ni ko humaira dariya nake yi har na isa kusa da rufai da na ce amarya ba ki alifi ko da kin kashe ɗan masu gida ina miki maraba da eh, zuwa gidan eh, da zuwa gidan Sudan ya naga baki murna zuwa baki murna zuwa gidan ba gidan mijin mu jarumi gwarzon namiji kamar mijina oh sorry ashe ba nawa bane bane kadai mijin mu kai zance tashi da kuma yi ina kwarkwasa ina taku ɗaya bisa ɗaya na ce, amarya na barki lafiya na yi nisa na dawo nace dole a ce da mijin iya baba ina komawa na tarar da babu kowa a cikin ɗakin nan na fara lalube amma babu su Raihana Zainab Atika da su aida kiran su nake yi ban yawo ne ba na ci karo da mutum ihu na saki yayi saurin taushe mini na ido na dago ido na ke da wuya naga ashe yayi su danne kwafa fuska ne na rufe fuskata ta ne saurin kwantawa na sauran kwatar kaina na yi ɗaki na da gudu dariya ya tsaya yi min yana matsoraciya kawai dakin eh, kin tsaya aiko ko dakin gani da yake mutum ne wanda baya ya hakan nan ya kyale ni da na nuna masa bana bukatar ya takura mini a daren amma yana tunanin me zai ce wa abokanansa falo na ya shiga cike da mamaki na ce ina Rufe da a cikin zuciyata ji ya ce kun san amarya da gajiya har ta kwanta ni ko na ce mai lallai rufai da ta ce wani rufai da ta ce wani abu amma tabbas ta yi sake don sai ta sha mamaki sosai na suka yi min nasiha mai ratsa jiki daga bisani suka tafi dawowa yaya yayi na ga gaba ɗaya ran saɓace yake amma da yake ina jin nauyin sa na kasa tunkarar sa ganin na zabga uban tagumi ne ya saka shi cewa tashi mu yi sallah da wani ya har cikin ban ɗaki mun kammala komai ya kama gashi na ya addu'a ta neman kariya da sharrin da ke cikin auren mu wanda ya zama wajibi ga kowane ango da amarya da sita masu saurare a nan zamu dakata ku dakace mu a shirin mu na gaba